الليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم أنبئكم بما كنتم تعملون to Allah ta'ala yana ta gwada wa mutane ikonsa da matsayinsa duk irin wannan aiki Allah ke babu wanda ya isa ko yanzu ka ce kai Allah ne a garinku yanzu baka san mutanen wasu garuruwa me suke ciki guda nawa suka mutu guda nawa suka rayu baka sani ba amma Allah fa ya sani ya san adadin mutanensa kuma duk wanda ba mai mutuwa face Allah ya san yanzu zai mutu ko ya san ya mutu amma yanzu wani ya ce shi Allah ne to sai zama a anguwansu ma bai san wane ya mutu ba sai an yi shela an ce wane ya rasu ko ba haka bane ba amma shi bai sani ba amma Allah duk shi yake wannan aiki wa huwa allazi yatawaffakum bil layl ai Allah shine yake karɓar rayukanku ai ya ƙabilu arwahakum kenan inda naumi yakan karɓi ku a lokacin bacci don bacci akan ce wai kanin mutuwa ne ko yanzu mutu yana bacci bai san abin da yake ba bai san ma ina yake ba babu wanda yanzu bacci ya share shi wai yake da fahimtan baccin nan fa iya ta yi a gidansu ne ko yana ta yi a garinsu ne ko yana ta yi a kasuwa ne wallahi bai sani ba he in an tashe ka ne sai ka fahimce shefa a nan ka kwanta bacci shi yasa da aka tashe ka ganka shi yasa wani baccin sai ya tsayi ma akan kinkime shi daga inda yake a kai shi wani guri bai sani ba sai ya tashi sai ya ganshi kuma a wani waje kuma to wannan duka Allah yana yi Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha haka ubangiji ta'ala yake yin kayansa to shine wanda yake karɓar rayukan ko cikin bacci wa ya'lamu ma jarhatu min nahar kuma ubangiji shine masanin ma kasabtum kenan abunawa kuke kai kansa cikin wani wannan sun mai kun fihi sannan cikin wannan wato lokaci na ainihin wani liyukuda ajalin musamma domin a kawo hukunci na karewan kwana ne a duniya sai a wayi gari ka mutu sun summa ilaihi marji'ukum sannan gare shi kuma za a koma ga baki ɗaya gare shi makoman ku take wato domin yin tashin alkiyama sun mai na bi'ukun bima kuntum ta'malun sannan ubangiji zai ba ku labari akan duk ayyukan da kuka kasance kuna yi ai fa jazikum kenan dai sakan ka muku da dukkan ayyukan da kuka kasance wato ainihin kuna yi Allah tabaraka wa ta'ala duka ba za ka yi aiki a ce an manta ko a ce an samu mistake ba ga wani ya zo da complain ya yi aiki kaza ya yi aiki kaza amma mala'ikun sun manta ba su rubuta ba Allah ya fi ƙarfin wannan babu kaga kai kuma a nan duniya haka na iya faruwa shi wane ya yi jarabawa amma sunansa bai fito a cikin sunayen wanda suka yi jarabawa ko ba haka ba a buga runto a yi ta runto har a gano gaskiyansa wani ma ba za a gano ba haka dai haƙura a ce bai yi ba kawai to Allah ya fi ƙarfin wannan komai yana nan Allah ya tsara babu tuntuɓe babu kaucewa na. Wahuwal ƙahiru fawqar ibadi wa yusilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون بنجي تبارك وتعالى كيتشيوا وهو القاهر فوق عبادي ai Allah madaukakin sarki shine wato Allah marin jayi kenan ai wa huwa Allah al-ghalib had wanda ya rinjayi halittunsa mai ƙarfi kenan Allah mai sawa yi dole la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun to shi wannan mai sa yi dole Allah ta baraka wa ta'ala wanda ya rinjayi halittunsa ya fi ƙarfinsu su to fauka ibadihi yana ina yana saman bayansa? an gane ko in kana neman inda ubangiji ta'ala yake ina zaka kalla sai ka daga ido sama to shine da ka nuna alama amma fa ba za ka gan shi ba amma yana nuna kai ba da kiki ba ne ka san inda wa yake ka san inda Allah yake amma aka ce a ina Allah yake ka sunkuya to yana nuna har yanzu ta yi ɗanka ma ya fi ka sanin duniya ma tunda kai baka baka gane wannan ba to ana ce ina Allah yake ka daga idan ka sama to ya nuna ka san abin da kake kenan shine aka ce maka fauka ibadi kuma yursilu alaikum hafazatan Allah yana aiko muku mala'iku an gane wannan ko ai mala'iku masu kiyaye ayyukan mutane akwai kiramun ko katibin alamuna mata taf'alun akwai marubuta ɗaya na yi ta dama ɗaya na yi ta ina ɗaya na yi ta haguna suna nan suna rubuta ayyukan mutane to waɗannan su ne hafaza masu kiyaye aikin mutane Allah yana aiko su ya sauko da sun zuwa ga mutane hatta idza hada ahadakumul mautu har idan mutuwa ta zo wa ɗayanku kuma tawaffathu rusuluna sai kuma har wa yau nan kuma alhafaza su kuma aikinsu ba ɗaukar rai ba ne na kuma huna su ne almala'ikatul muwakkaluna bi qabdil arwah mala'ikun da aka aka ɗora musu alhakin ɗiban rayukan mutane idan lokacin ɗiban ranka ya yi da su sakko su ɗauki ranka shine ne Allah ce innal ladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي تون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم رانا متوان باوا تو ملائكو دا سوكو سنا رانا شنسا كي حقولي ككوان تدهان كلنكا الله زي زمامك ما يو akan abin da da ka bari a baya zai kiyaye maka bayanka eh kuma da ka shiga aljanna a dinga ma bushara ba ba da ka ji zafin mutuwan ba ana rarrashin ka ai Allah ce wannan ziyati garkan wannan shaqati nashta kaga da wato ainihin mala'iku masu fusgar rayukan kafurai da karfi Allah ya rantsuwa da su sai kuma ya rantse da mala'iku da suke cire ran muminai da sauki bi ma'ana ba muminin bai jin zafin mutuwan ba amma ana rarrashin sa ka san ko allura ake maka likitan da yake ma allura yana ce kai hakuri yi hakuri sannu ko sannu ko ana wanke ma ciwo ana sannu ai ba rage ma zafin ake ba amma ana kwantar ma da hankali to bai daidai da wanda yana wanke ma ciwon kana wash yana ɗauke ka da mari kaga bai daidai ba ko kaga zafi akan zafi kenan to haka Allah ya tsara mala'ikun da suke ɗaukar rayukan mutane da sauki suna nan Allah ka sa su ne da su sako mana akwai kuma mala'ikun da suke fusgar rayukan mutane wato fuska kamar misali a soka kifiya ne wadda take da baki baki baki baki haka sai a ce da a fito da shi in an zo fitowa da shi sai ta fitowa da duk naman da ya samu a hanya zai fito da shi waje kamar kutankwacin haka Allah ka tsare ni za ka ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nuna lallai akwai sune ne wa'innan wato mutuwan ya zo bawa hatta idza da ahadakumul maut har idan mutuwa ta zo ɗayan ku to tawaffat rusuluna sai mala'ikunmu da muka aiko masu ɗaukar rai sai su ɗebi rayukansa sai su ɗauki ransa hum la yufarritun su kuma mala'ikun nan la yufarrituna ba a ce su yi abu biyu su yi kwaya ɗaya an fahimta ba a kuma ce su yi biyu su yi uku suna tsayuwa ne a inda Allah ya tsaye da su ba su rage aikin da Allah ya ce su yi ba su kuma ziyada akan aikin da yake su yi layi ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma wa wayannan mala'ikun kenan so wahum la yufarridun Allah yace ba sa takaituwa daga aikin da aka sa su da umarnin da aka musu ba sa gajiyawa ba sa ragewa su yi abin da ya zamanto Allah ce su yi kaza su gagara ko na mai kama da wannan na'am ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين to shikenan kuma su halittu gaba ɗaya an gama komai Allah ce sun maruddu ilallahi maulahum za a mai da halittu gaba ɗaya wajen majiƙuncinsu shine wa shine Allah kaga fa zama Allah fa babban abu ne fa eh har a ce wani zai iya zama Allah har yana da wani abu a hannunsa na yadda da a ɗauki rayukan bayi har yana da yadda zai iya tasar da su har iya da yadda zai tara su a gabansa har ya musu hisabi har yana da aljannansa har yana da wutansa har yana da mala'ikunsa har yana da aljanunsa wannan ba ba karami abu bane ba fa wallahi duk wanda ya ikirari ya ce shi Allah ne wallahi sai Allah babbaka shi a wuta kuma ba dai taɓa fita ba fir'auna ma da ce ana rabbukumul a'ala to yanzu haka ubangiji ya tsara masa in an sa shi a wuta ba dai fita ba wallahi saboda ya yi iddi'a'in abin da ya fi ƙarfinsa ko kai yanzu a gidanka ɗanka ya fito ya banga banga ya ce shine ubanka <laughs> sai ka ta murna a saboda Allah ne a cikin gidanka ne misali ne kankanwa a gidanka ba kana kafa ba kai ne on top ba a cikin gidanka sai abin da ka kace ayi ko wai wai kawai danka ya fito ya ce wa baban ya ce wa kai da ka haife shin baba ni ne babanka in ka isa ka yi magana sai ka yi ta munna ko ka ce ba ba komai na yadda yanzu kai ne uban na dawo dan saboda kai ma to ya da Allah da ya yi duniya ya yi sama ya yi ƙasa yake fitar muku da tsirrai ku yi shuka ba ku sanya ake ba koma gidajenku ku zo ku samu shuka ya fito har a waye gari kwaya ɗaya ya fitar maka da kwaya ratata ka diba ka yi arziki ka yi rashin lafiya ba ka lafiya amma duk da haka kana jin akwai wanda za a ce shi Allah ne hankalinka ya kwanta har kai ma ka jaddada ka ta ka ce eh Allah ne shi wani wani irin hauka ne ka san ciwo na aƙida fa gara mahaukaci fa ka zama mahaukaci ka mutu mahaukaci ya fi a ce cutan aƙida ne kama ka ka mutu a kansa ba ƙaramin matsala ba na ka sun marudu ilallahi maulahu za a mai da su zuwa ga Allah wanda shi majibuncin shi ne mamallakin su kenan malikuhum shi ya mallake su ai ila ko ilallahi maulahu haqq mamallakin su na gaskiya a sabitul adl wanda yake tabbatacce mai adalci shine Allah li yujazihim dan ya sakan kawo mutane dukkan ayyukan da suka yi ala Allah ce ku faɗaka. ka lahul hukumu hukunci dai gaba ɗaya alqada'un nafiza fihim duk wani hukunce hukunce da da azattar tsakanin mutane to lahul hukumu na ubangiji ne wannan hukuncin kuma wa huwa asra'ul hasibin shine mafi saurin masu hisabi yanzu yanzu za a yi hisabi ba mistake ba ka ci 100 a sa ma 90 babu sai dai kaga kayi ma an ƙara maka shi ubangiji ba ya rage wa mutane lada wallahi sai dai ya ƙara ba a duniya ba a nan duniya fa za ka iya cin 100 over 100 sai a kirkiro a kakalo sai ka komo 95 ko ba haka ba amma Allah ba yin wannan sai dai ma a ƙara maka haka ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ainihin yake yi to huwa asra'ul hasibin na قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ذاك يتغنن قل قل قل الله ينا تأمر تمنزن الله صلى الله عليه وسلم ينا تقالوا بلن ka ce musu إن كزاني ne يا yaya kaza ka ce musu in kaza ne to yaya kaza ko a cikin mutane ma aka samu mai fikira mai iya tambaya yakan kure wanda yake tambayansa bare kuma akwai wanda ya kai Allah fikira ne eh sannan kuma ya zamanto wadda ake gaya masa sakon ya faɗa shi ma Allah ya ba shi fikira shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce ka gaya musu kul ayya Muhammad lil kuffar gaya musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka gaya wa kafirai man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr waye yake tsiratar da ku ne a cikin duhu na tudu da cikin ruwa waye yake tseratar da ku fi asfari kun kenan a lokacin tafiye-tafiyenku waye ke tseratar da ku ai ma'ana ta ta darru'an wa khufyatan ai ma'ana hina tad'unahu yayin kenan da kuke kiransa ta darru'an kuna masu kankan da kai wa khufyatan kuna ɓoye zancen ku kuna ainihin ba daga sauti kuna rarrashin magananku kuna ce la in an jana inda dai Allah dai tseratar da mu daga wannan masifa ai la'in in an jana min hazihi da Allah dai tseratar da mu daga irin wannan dubbai na tashin hankali wa shada'id da tsanance tsanancen nan da muka shiga ciki lanakunanna min ashakirin da da mu imani mu zama mu'minai amma ana tseratar da su ba ina dama ƙarya suke yi kuma Allah ya san ƙarya suke yi sai Allah dai a hakan yakan tseratar da su na'am قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون تو هكذا سي الله يساك شيء يا مسو أي قل أي معنى قل لهم كنا قل الله كو ينجيكم كو Ubangiji ta'ala shi ne mai tseratar da ku daga duk wani tsanani da kuka fada ciki ko bi tashdidi kenan wa takfif da duk wani tsanani da kuka fada a ciki Allah shi yake tseratar da ku min ha daga cikinta sannan ba wannan ba min kulli a kulli karbin daga duk wani bakin ciki gallin kenan siwaha bakin ciki koma bayan wannan ma duk Allah ke tseratar da ku daga ita in kun fada amma summa antum tushrikun sai ga kunan kun koma kuna yin shirka kuna hada Allah tabaraka wa ta'ala da wani na قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون بنجي تبارك وتعالى يكي بيان yace kul har wa yau dai gaya musu huwa alkajiru Allah shine iko ala an ba'asa alaikum azaban min yana da ikon ya saukar muku da azaba daga sama daga saman ku sai Allah ya sauko da azaba ya zubar da shi wa mutane su fada cikin masifa da bala'i Allah yana da iko akan wannan ai ma'ana minas sama'i kenan kal hijara in Allah ya ga dama sai ya aiko muku fitina wasaiha da tsawa da iya aikowa da duwar watsu daga sama ratatatata kan mutane ko kuwa yanzu an haka kana gani a ci ah, to ai duwar watsu yanzu ai in ba kasa da a zuwa iba ba a yi sama da shi yanzu baka san al'amarin Allah ba yanzu sai a waye gari ko yau sai a ce ana ta ruwa amma ba ruwa da ka sani ba ruwan duwatsu kuma kana gani sai Allah ya kan saukar da kankara ko kankaran nan aka rinka sakowa kaman girman dutsen warinje a kowane gida in ta faɗo ai kwande mutanen gurin ko duk Allah zai iya kwande min ɗinsu kuma kankaran nan takan tashi zuwa da girma kafin ta zo Allah ya mai da ita yadda za a iya mu'amalantanta ko ruwan sama da Allah ya ga dama iya ruwan da zai mana a duniya he zubar mana rana ɗaya duk yana ajiye da shi yanzu aka ce a zubar mana da ruwan mu na shekara uku a yau yau da mu yi noma ba an shiga bala'i ba kenan kuma yanzu shekaru biyu da wata goma sha ɗaya da kwana ashirin da bakwai da dami a gaba ya dami kenan ruwanmu na shekara uku ne ya Allah a juye mana ba fa ruwan bai ajiye ba ne ajiye fa iya ruwan da daka sha yana ajiye an fahimta ko kudin da daka samu dukai Allah ya tsara sai na bi maka abin daidai kai yana baka daidai kai yanzu ka kaddara da kai kuɗi ran da aka haife ka sai aka zuba maka aka dama da rayu ne a rayuwanka Allah rubuta da ka samu miliyan goma kafin ka mutu sai kawai ran da aka haife kan he Allah ya durko maka da miliyan goma a ran da aka haife ka bai zama maka masifa ba yara ga yake cinye maka da ayi kaga yanzu sauran shekarun da zaka yi a duniya kuma ba ya zama masifa a gare ka da ka rayu ba anini sai Allah ya rika bi maka a hankali sai ka samu kayi shekaru kaza yanzu wani ya fara kudi yanzu wani duka in iskan da muke sheka ne ma na nan Allah storage ɗinsa ya ajiye yana filfilo mana shi kaɗan kaɗan daidai mu muna sheka da Allah ga dama sai ce iskan ta tafi duka mu shanye a rana to in ta zo maimakon ka sheka ka sheka ta yi shi ne ba Allah fa wannan aikin na wasa ne ɗan kaɗan ne wannan aikin da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce shi ne yake da ikon ya saukar muku da azaba daga samanku aumin tahti arjulikum ko ta ƙarƙashin wato ƙafafuwanku ubangiji ya saukar muku da azaba au yalbisakum ko shi'a ko kuma Allah ya gauraya ku ya cakuɗa ku wa'innan su can su ne ƙungiya kaza wa'incan su can su jama'a kaza wa'incan su can su jama'a kaza sai wannan ya soki wannan wannan ya soki wannan wannan ya yaƙi wannan wannan ya yaƙi wannan a yi ta ƙura wa juna a dama mutane ko ba haka bane ba kuma a yanzu haka ma ana damen <laughs> ko ba a daman ne wala ana dame tunda yanzu wani saboda damuwan da ya ɗora wa kansa ma in ya ganka bari zai ma sallama ba wani saboda damuwan da ya ɗora wa kansa yana Allah Allah masifa ya same ka wani saboda damuwan da ya dora kansa ya zo wuce gurin da zai yi sallah he mai da kansa ta ce ce ai matsalacin ma bai so ya gani <laughs> saboda damuwa to ban ga mun da mazallaci ba mazallaci dakin waye dakin <laughs> Allah ne eh kuma duk inda ake sallah a duniya in kai tawaye kai fushi kace ka bar sallah a gurin in an zo tuka sallah fa ba ji ana sako sako ko tafi gudu a ce yaya ce wallahi ba mutane kaza ne ce haba shi ya na ji tuwu tana tafiya sallah a zan ka nan ba ka gani da haka an ya mutsa mutane an cakuɗa su to duk Allah yana iya yin wannan Shi ne auyal bisa ko shi'an ko ya gauraya ku ku zama muktalifatul ahwa kuna da saɓanin ra'ayoyi da san zuciyoyi iri-iri daga nan kuma wai zika ba'dakum ba'sa ba? shikenan sai a ɗanɗana kuɗan shashi a kan shashi sai zama kowanne yana ƙoƙarin ya yaƙi junansa ana gwabzawa ana ainihin hargitsawa ana faɗace-faɗace an gane ko to fa wannan dama dole ne dole ne sai an yi mene dole ne sai an yi wannan cakuduwan sai an yi wannan wargazuwan dole sai an yi wannan an lura ko saboda me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah abubuwa guda uku Allah ya bashi biyu ɗaya kan yace ba zai bashi ba sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sa'altu rabbi salasan na tambayi ubangiji na na roke shi abubuwa guda uku fa dani sunain asnatain ya bani guda biyu wa mana'ani wahida ya kuma hana ni kwaya daya aiwa wa mana'ani wahidatan ya hana ni kwaya daya yace sa'altu rabbi na roƙi ubangiji na Allah ka ummati bi sanatin fa na roƙi ubangiji na kada ya halakar da al'umma na da irin halakarwa da ake yi na shekara a ce yau shekaran fari ne ta zo kwata-kwata an gagara samun amfani a yi shekara kaza kamar yadda aka yi zamanin annabi yusuf sai manzon allah ya roki allah kada a mana wannan a ce yau shekaran mu kaza ba a mana ruwa ba ka gaya mun tun bayan addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya mun kasan da za ta fito ta ce yau shekaran ta kaza ba a mata ruwa ba kawo mana kasan ko kai dan Najeriya ka gaya mu ce ka ai wani shekaru uku da ya wuce malam haka aka yi duk ba a yi ruwa ba ƙarya kake yi an yi sai dai ko in ba a yi da yawa ba kuma saboda laifin ku ko ba haka ba sai a dan ɗauki wani ɓangare na laifi sai a dan hana mutane don su komo zuwa gawa su komo zuwa ga Allah amma manzo Allah yayi addu'a akan wannan yace kuma fa kwani ha an kuma bani wannan abin da na roƙan wasa altuhu na kuma roƙi ubangiji na Allah yuhlika ummati bil garqi fa kwani ha kada ubangiji ya sa al'umma na ta halaka da darkakewa kamar irin yanda aka ce yau jama'an annabi nuhu kaf sai da aka wayi gari ba kowa rabbi la tazar alal ardi mina min alkafirina dayyara innaka in tazahu yidillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffar ka gaya mu ayyukan da mutanen annabi nuhu suke wanda yanzu ba yi fada mini ƙaryata allah ne ba yi yanzu eh ko kuma a'a karyata maganganun mazala ne yanzu ba yi ka gaya mun abinda aka yi zamanin nuhu na tsiya har aka shafe ƙasa gaba da ruwa ruwa ta sama ruwa ta ƙasa in kana gadaran da yi ruwa ta sama ƙasa ta shanye sai Allah ya rika fitar da kuma na ƙasan ma ita ma ka ce fito da naki wanda yake ƙasan sama tana zubarwa ƙasa tana zubarwa sai da aka wagari duk duniya duk tsawon abu a duniya ba a ganin sa wallahi sai jirgin annabi nuhu tajribi a ayunina jaza'an liman kana kufir tana tafiya kawai ubangiji ya ce a kan idanmu muna lura da ita ita kadai take yawo ka ɗan dan zama da ce sa'awi ila jabali ya mini min alma da ya ce ya bunayyar kab ma'ana wala kun mal kafirin yace ya ɗana zo ka shiga jirgi tare da ni kar kasance daga cikin kafirai sai ce sa'awi ila jabalin ga dutse can dan je in hau ya asumuni min alma bai hana ruwa ya ba dai haɗiye ni ba ruwan domin ruwan bai sai rufe wannan dutsen ba wallahi ya ce masa la'asimal yau min amrillah illa man rahim ya ce ba wanda zai kubuta yau daga wannan al'amari da ubangiji ya kala wanda Allah masa rahama idan aka waye gari duk wani kololuwan dutse a duniya ba shi kuma ruwan tufana da aka yi ba a yi ruwan tufana ba face duk dutsen da kake gani a duniya wallahi na nan annawarin jawan nan wallahi yana nan saboda tun ba a kawo annabi nuhu ba aka saka duwatsu a bayan ƙasa wa alkafil ardi rawasiya an da bikum wa fi fiha min kulli dabba an jefa duwatsu ya daddanne ƙasa kar ƙasan ta yi tambul da mutane saboda ƙasan ƙasar ruwa ne ka da lokacin da aka yi wannan aikin ba ya annabi nuhu ba annabi adam ma ba yi shi ba saboda sai da aka yi duk wannan halittun tukunna aka yi annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya fara halittansa ranan jabunan lahadi ne ya ƙare ranan juma'a kuma a ran juma'a ya halicci annabi adam aka shigar da shi kuma aljanna aka fidda shi aljanna ran juma'a kuma kiyama ba za ta tsaya ba face ranar yaushe irin wannan rana ta juma'a amma ba wanda ya san wata juma'a ne amma dai an san rana to yace na roke shi kada wato ya halakar da al'umma na halakarwa na faɗaya Allah mazalaci Allah ya ansa min wasa altuhu na sake tambayan ubangiji Allah ya ja'ala ba'asihim bainahum ko fa mana'aniha nace mazala ce na roki Allah nace ya Allah kada ka sanya rikica rikica da harare harare da naushe naushe da yaƙe-yaƙe tsakanin al'umma na su zauna lafiya kar wani ya cakal kowa kar wani ya faɗa da kowa kar wani ya kashe kowa wannan kan Allah ya ce a'a ba da yiwu ba ubangiji bai karɓi wannan ba shi yasa kake ganin sai ka ji an ce mutanen can sai ka zo ka samu an yi gawawaki zuba kawai ka bincika sai ka samu kawai musulmi ne je kashe musulmin ba haka bane ba kuma sai ka samu ko da wasu wadda ba musulman ba sun shirya hari wa musulmi sai ka samu nasara ba zai faru ba sai da yawun suwa ne sai da yawun wanda suke kirarin su musulman to haka abubuwan yake faruwa manzo Allah ya roƙa mana amma Allah ta'ala bai karbi wannan addu'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce unzur kaifa ko nusarriful ayat ubangiji ya ce dubi muke sarrafa ayoyinmu la'allahum yafqahun wato ko su dina zamanto masu fahimta masu sani ay ya'lamuna anna ma hum alaihi wato fadil domin su yi sanin abinda suke kai fa ƙarya ne su dawo su bi Allah tabaraka wa ta'ala na'am وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل الله ينا غير من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي وكذب به قومك أي متاننك سنكر يتالي القرآن كما وهو الحق alhali alkur'anin nan shine gaskiya kul ka gaya musu lastu alaikum bi wakil ni ban zamto mai muku hisabi ba ban zamto wanda aka wakkala dan ci gaba da kula da me kuke yi ba in har ma yi muku sakamako a'a an gane wannan ko ai bi ma'ana ba aiki na bane ba an sa ni ne in zama wakili har ya zan fa'u kun kenan na sa ka muku da ayyukan da kuke ba a inna ma ana munzirun ni iyaka wato mai wa'azi ne kuma wa amarakum ko wa amrukum ila Allah al'amarin ku duk yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala ni ba a ce zan yi hisabi wato a tsakaninku ba na لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون dole ne bawa ya lura da wannan aya ya kuma tabbatar da duk abin da Allah ya faɗa da ayi da ayi labarin da Allah ya bayar wadda aka yi baka nan ka ce tabbas an yi ya Allah sannan wanda da ayi nan gaba kar ka rika ta ba ba anya kuwa anya kuwa eh kaga sai ka koma cikin kafirci yanzu kafirai sun ji abin bai musu ba da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar ran lahira za a yi tashi alkiyama da a nada duniya kaza kaza kawai sai suna tambayan manzala to wai kai da kake ce haka duwar watsin nan da muke ganin su dima dima yaya da a yi da su wa yas'alunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fa ka an safsafa suna tambayan kawai duwatsun nan ya da ai da su Allah ya ce ga musu ubangiji na zai sheke duwatsun shekewa da su dawo an mansura da su kura wallahi duk duwatsun na kada su kura haka da ka gansu kuma ko da girman su suna yawo kamar da balo balo in an sake su suke yawo haka duwar nan duk da kaga suna yau a sama wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamuru marra sahab sun Allah ko sun Allah ah, sun Allah allazi atqana kull shay innahu khabirun bima tafalun duwar nan Allah yake cewa wannan da kaga duwatsin kana ganin su gingima gingima masu nauyi to su ma saboda gamuwa da tashin hankalin ranar alkiyama za ga duwatsin kaman balo-balo ko suna yawo a sama ko kaman balo-balo ubangiji ya ce li kulli naba'in ko mustaqar duk wani labari da aka bayar tabbas wadda aka faɗa lokaci kaza zai zo tabbas zai zo in lokacin yayi wanda kuma aka ce a guri kaza abin da ya faru tabbas abun zai faru Allah kenan yanzu idan ya ce abu kaza zai faru lokaci kaza to in ka ga bai faru ba lokacin bai yi ba amma lokacin na yi wallahi zai faru Allah kenan shi yasa da zaka kwantar da hankalin kan aka ce da ka yi kuɗi in an rubuta ka yi haƙuri kai dai ka ci gaba da nema kar ka je ɗaki ka kulle ka kwanta ka ce ai tun da an rubuta to ai baka san an rubutan ko ba a rubuta ba da ka tashi ka nema ka'in da na'in kai dai kan neman duniya ya tsare maka neman lahira ka zama ya alamu na zahiran min alhayati duniya hum an akhirati hum gafilun Allah ce li kulli naba'in mustaqar duk wani labari da aka bada wallahi zai tabbata ai na lokaci lokacin dole zai zo sannan na waje wajen ma dole a da Allah ce zai tabbatu anan zai tabbata wa sawfa ta'lamuna kuma da sannu wato da ku sani dukkan irin abin da kuke wa Allah tabaraka wa ta'ala mara kyau to da sannan za ku sani na وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين to Allah yana mana bayani ka guji zama da mutanen banza ko ka guji zama da inda ake aikin banza ka guji zama a wurin da ake saban Allah kasan mutane basu da nazari gashi ya gane abun sabo ne amma ce he ya da daga gurma ce shi wallahi fa ya san abun nan ba cewa amma dai yana dan zuwa ne kawai haka fisha ko da ka ga fisha kuwa ko ba haka ba domin an jima shikenan kwanan ka sai kare kuma kana zuwa wajen aikin banza Allah ce wa iza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina idan kaga wanda yake waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu cikin Qur'ani suna izgili suna yin abinda suka ga dama da alkur'ani to fa'ari da anhum ka kauda kanka daga gare su karka yadda ka zauna cikin al'amuransu ka tashi kawai ka bar gurin hatta ya hudu fi hadisin gairi har sai sun shiga cikin wani zancen da ba wannan na cin zarafin Allah ba sannan ba na cin zarafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba an gane ko wa in ma naka shaitan idan kuma shaitan ya mantar da kai saboda abokin gaba ne kullum ana bugawa da shi gashi Allah ya bashi tsawon kwana annabawa kaf yayi zamani da shi ya yi zamani da adam hasali ma ya girma adam din kuma da aka halicci adam ɗin ya wasa wukansa na sai ya sa adam a fitina eh sannan ya yi alkawarin bayan adam duk wanda za su fito ta tsatsan adam ma ya sa su a fitina ya kai su wuta sai dai wanda Allah ya tsare Allah ka sa mu cikin wanda ka tsare don haka kaga yace idan shaidan ya mantar da kai to fala taqawd ba'da zikira. kar ka zauna tare da su bayan ka tuna da ka manta kana tare da ana abubuwan banza ka shagaltu he maza ka ankara a cikin shagala ka samu kanka to maza maza kar ka zauna yayin da kai wannan tuna fita an gane ba da zikira ma alƙaunin zalimin karka yadda ka zauna tare da mutane wayanda suke azzalimai maza maza ka cire kanka karka yadda ka zauna tare da su na وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون تو الله تبارك وتعالى وما على الذين يتقون من حسابهم وند سكي جنس ورن الله تو باب حساب وإنم متاني ما barnan a بمعنى lokacin da ka tuna su akan ana wannan barnan to cikin abu biyu ka yi ɗaya ko ka salala ka bar wajen shine in ka ga babu hali mai wa'azi idan da ka yi wa'azi ka auna ka gani a wajen in ƙura zai tashi a markaɗe ka a kare ka to ba a ce ka yi wai shine jarumta ba a ba jarumta ba ne na fata muna lura a ka zara kanka marra aminkum munkaran falyughayyirhu da mene biyadihi ne na farko idan wanda suke barnan kaga za ka iya gauraya musu lissafi barnan ya fasu to bismillah amma ba za ka iya ba fa illam sadi fa bi lisani he kai wazi ba kyau ba kyau ba kyau nan ma ka gan kace ba kyau ba kyau da ka ga ba kyau ba kyau a wajen to sai ka kiyaye na <laughs> sai ka kiyaye na a zuciyanka dala musulunci bai baka mafita ba sai ka ce wai komi din da kai wai kai kenan saboda kai ne zarkin wazi eh ko ina ka ce kun wazi kai baka san li kulli makanin makal wa li kulli makal makan ba baka san kowane waje yana da abun fada ba kuma ta zance tana da gurin fadanta kawai ka zage bakin kasatata ta dan kai mai wa'azi komai ka fada ana ma ihu <laughs> ka zama mahaukaci kenan ba mai wa'azi ba komai ka faɗa komai ya zo baki ka faɗa kowa ka gaya masa maganan banza kowa ka gaya masa bakarin magana kowa ka zaga wa kai ne gagare shirme ne wannan akwai zantukan da ka sa linzami ma bakinka akwai wanda kuma da ka sake musu linzamu su fita saboda magana zaren bunu ne in zai fita bai komawa kuma mai da'awa bai yi kyau a ce duk wanda ya yi magana ya dawo yana ce da ya sani da bai faɗa ba a wannan kuma akwai gyara a awon mai wannan awon saboda lokacin da ka fitar da zancen to idan ka dawo ka ce a'a ai kaza kaza lokacin akwai da yawa wanda sun ji ba sa nan sun tafi da wannan shirman da ka faɗa da kaga yana bukatar lura ka yi nazari in ka ga wa'azi ba zai yi ba bunan da ƙarfi ba zai yi ba yi da baki ba zai yi ba ki a zuciya amma lai mustadi ya ce fa bi qalbihi wa zalika aful iman to kuma fabi kalbihin nan sai kai mene sai kai wannan ka salala ka buta shine kayi izharil gadabi kamar da malamai suka faɗa ba wai kana ki a zuciya kana zaune cikin masu barna eh kai ne abokin ango an tashi aure an shirya fati an shirya wani iskanci an shirya wani rawan banza an shirya wani tsiya wai har ka ba da gudumawa kuma an je da kai kuma ka dawo kana abin kan ba kyau ni ba dan ya aure na ba aikin banza aikin wafi ka taimaka me yasa mata ga su nan su saka himar su saka hijab su saka niqab su saka safan hannu su sa safan kafa ka ganta lib lib lib lib masha Allahu amma in an tashi aure ka je ka ga iskancin da ake kace ba su taba zama musu wazi ba illa qalil sai yan kadan to ke tunda da ba za ki iya wa'azi ba mana ba za ki iya kawarwa da hannu ba za ki iya hana ba ba za ki iya wa'azi ba me yasa kika je gurin kuma ka ga mata da mangariba fa suna furfuta za a je ka je ka ga nan da suke suna rawa iyaye suna rawa kakanni suna rawa yayu kannai mijin wanda dai auri matan da matan suna rawa suna ba ma juna abinci a baki a maman nas aga alhaya'u ko minal iman kunya yana daga cikin imani amma wallahi malam shaidanci yana karfi a tsakanin al'umma kuma ga wa'azi na karfi a tsakanin al'umma wannan ba masifa bane wala masifa ne gara wanda bai san abu ba in yayi fa Allah ku ya fi jin haushin wanda ya san abu ya ki ka san daidai ka bi Allah na jin haushin ka shi yasa yake jin haushin yahudu sama da nasara saboda sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da suka san ƴaƴansu shi yasa aka kira su eh al-maghdub wanda Allah ya fushi da su to amma gashi nan duka haka kuma wallahi za ga wani ma wa ahli sunna ne ma amma an auren sa yazo gaba ɗaya sai ya rude ya zama wani daman me kawai wai ya dan lokaci kaɗan ɗin nan kan gaskiya dole ne a ɗan ajiye ustazanci wai a tashi to shi kenan sai ka zo ga so ana ta samun matsaloli a aure ta samun rikici ta samun faɗace faɗace to duk gaskiya duk in ka zo aurenka ka tsaya ka yi abin da Allah ya ce ka yi shi ba wayewa ba kai kana ganin ka je ka yi rawa ka yi kaɗe-kaɗe sai ka gama ma ka zo ka yi tagumi kudin ne nan gaba ya zo ya zama maka mai mata hudu kullum sai an ci an sha an yi bushasha a gidansa kai ga gama ka kwaya ɗaya ka dawo tsomakekke ka tsamuke ka rasa naira saboda ka saba wa Allah wali hazarin lazina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim to ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma alal ladina yattaquhun min hisabihim min shay lalle waɗanda suke jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to hisabun wannan masu barnan fa baya kansu walakin zikira ko sai dai su yi wa'azi in sun ga wa'azin ba zai ta da kura ba to su yi wa'azi la'allahum yattaqu ko in an yi wa'azi wa masu barnan nan za su ji tsoron Allah su yi rubar daga tsiyan da suka koma cikin na وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبفل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا له شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون تو الله تبارك وتعالى ينا تغيا منا وزر أي وزر الذين أي أترك الذين كنا كبر وطن دا وزر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا كنيسانتي كياي waɗanda suka rike addinin su wasa da wargi babu fa ruwanku da su ku nisance su babu ruwanku da su waɗanda suke wa garratumul hayatu duniya rayuwar duniya ya ruɗe su an gane wannan ko to kar ku yarda ku yi mu'amala da su ku fa nisance su sannan wa zakir bihi ubangiji yace kai wa'azi da alqur'ani ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakkir bihi kai wa'azi kenan ai bihi da alqur'ani kai wa'azi wa mutane an tubsala nafsin cewa rai za ta sallama kanta zuwa ga halaka fa bima kasabat na abin da ta yi mai, ai bima amilat na abin da ta aikata cewa rai za ta sallamar da kanta mahalaka na abin da ta aikata wanda kuma laisa lahamin dunillah ranan halakanta nan ba ta da wani koma bayan Allah an gane ko waliyin majibinci wala shafi ko kuma wanda da cece ta saboda ta fada halaka wa in adil kullu adlin ko da ta bada duk wani abin badawa na fansa ta bada duk wani abin bayarwa na fansa wallahi ba da karba ba ko ba haka ba ko da da ka bada abun duniya gabaki daya ka kawo duka a ce ka bayar duk duniya naka ne ka ce wa Allah gashi kar amin azaba Allah ba zai karba ba bare babu wanda ya sai tashin ran lahira ce duk duniya nasa ne ma bari ya bawa Allah wai dan Allah ya rabu da shi bai mai azaba ba ba zai yiwu ba dan haka ba za a karbi shi ne bi ma'ana wa in ta'dil kullu adlin ko da an ba da duk wani abin badawa na fansa to ba za a karbi fansan ba la yu'khazu ba za a karbi wannan fansan daga wannan rai din ba ba za a karba ba Allah ya ce ulaika allazina ubsiru waɗannan sune waɗanda suka halakar da kansu ma kasabu na game da ayyukan da suka kasance suna yi lahum sharabun min hamim suna da abin sha na ruwan zafi a gidan wuta Allah ya tsare mu wa azabun alim kuma suna da azaba mai radadi bima kanu yakfurun na abin da suka kasance suna yi ainihin wato na kakurici. Da mu ya ci gaba? Na. Kullanadar mu min duniya na yi mana ya faru na Wana ya Wani raddu ala arka bina ba da isa بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين الله تبارك وتعالى يكتشوا قل كغيا مسو أنا دا أؤمن دون الله ما لا ينفعنا شن زامو بوتا ونكوما باين الله wanda wannan abun ba zai iya amfanar da mu ba kuma wala ya durruna ba zai iya mai ba ba zai kuma iya cutar da mu ba yi haka annabi ibrahim ya faɗa a ta'abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurukum sai ce uffil lakum wa lima ta'abuduna min dunillah afala taqilu cewa da mu bauta ma wani kenan koma bayan Allah wanda ba zai iya amfanar da mu ba kuma ba zai iya ainihin cutar da mu ba in ba mu bauta mai din ba in mu bauta kuma ba zai ba mu abin amfani ba wani raddu ala aqabina za mu koma akan digadiganmu mu koma cikin aikin shirka ba da ishadan Allah bayan ubangiji ya shiryar da mu zuwa ga musulunci kuma sai mu yi ribas mu koma cikin banna kallazi stahawathu shayatiru kamar wadda shaydanu suka batar da su suka suka badda shi suka yi rinjaye a kansa wajen badda shi fil ardi a bayan kasa hairan yana nan a ɗimauce ai mutu mutahayyiran kenan la yadri aina ya zahab yana cikin ɗimuwa bai san ma ina zai ce ba saboda masifan da ya faɗa a cikin na bata lahu ashabun yad'una yana da aboki mai kiransa ilal huda zuwa ga shari'a bi ma'ana domin ya shiryu ya dawo kan hanya yana cewa ko ai ma'ana unahu ko unahu ilal huda tina ya cewa zo ainihin wato gare mu ko zo nan a kul yana ce inna hudallahi huwal huda lalle ana gaya ma shiryan ubangiji fa shine mene shine shiriya kuma wa umirna nuslima an umarce mu miƙa wuya mawaye wa Allah li rabbil alamin wato an umarce mu miƙa wuya wa ubangijin talikai to kaga komawa baya bayan Allah ya tsame ka aftuna ka ce za ka koma kaga wannan wato ya nuna kayi asara baka da rabo kenan gobe alkiyama na za mu iya ci gaba komai ya tsaya can to ina ga mun tsaya aya ta saba'in da ɗaya za mu tashi aya ta saba'in da biyu in Allah kai gobe a nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harce saboda ƙarancin sani muna roƙon Allah ya fiye mana larifa muna siri duniya lahira la tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa la kai rahama cikin kabarinsa sauran yan uwan mu musulmai wanda suka ga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya gafarta wa iyayen mu da malaman mu ya Allah muna roƙon ka ka gafarta gafarta musu ka yafe musu su wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ka musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya sahibin masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shugabanninmu ya Allah muna roƙonka ka ka taimaka musu Allah ka tsare su ya ubangiji ka gyara musu su Allah ka ba su ikon gyara kurakuransu Allah ka danka jagorancin mu hannun wanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu ya Allah muna roƙonka ka zaunar da kasan mu lafiya yan kasuwa ma'aikata masu karatu masu sana'a masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannun mu Allah ka sa muna daga cikin wanda da ka musu gafara cikin wannan wata ta Ramadana marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiyan Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين